أطعنا قولا غيره قمنا على الأقوال بالصبر والميزان إن وافقت قول الرسول وحكمه فعلى الرؤوس تشال كالتيجان أو خالفت هذا رددناها على من قالها من كان من إنسان أو أشكلت عنا توقفنا ولم تزم بلا علم ولا برهان هذا الذي أدى إليه علمنا وبه ندين الله كل أوان وهو المطاع وأمره الآلي على حمد الوراء وأوامر السلطان وهو المقدم في محبتنا على الأهلين والأزواج والولدان وعلى العباد جميعهم حتى على النفس التي قد ضمها الجنبان نظام غير ريفيو jambani to mai yake cewa abin da yake cewa man kala ko kaulan mutumin duk da ifaɗi wani magana gairahu wanda ba annabi ba kowaye duk wanda iya wani magana in dai ba annabi ba ne ba shi qumna ala aqwalihi bisabr za mu tashi kan magana sa da bincike asabaru ta cewa tantance magana idan muka gama samo magana abu na biyu sai mu sata ta alizani alƙur'ani ko hadisi abu da za mu yi kenan kuma haka ne daidai ya kamata ya wannan zamani duk wanda yi magana daga cikin maganganu in dai ba annabi ba to za mu tsaya akan maganan nan da bincike sannan mu auna ta in wafaka kaular rasul idan magana nan ta yi daidai da maganan annabi wa ku ta yi daidai da hukuncin annabi fa'alar ru'usi shalu wannan magana za a dora ta akan sai a fata yadda ake sa ainihin abin nan sai a za mu ɗauke ta kamar yadda ake ɗauka za mu ɗauki magana na a ka ai mata taifi ko kuma za mu lulluɓa da ita kafte jani yadda ake sa kandu kulan mulki أو خالفت هذا رددناها على من قالها man kana min insani aw khalafa da muka auna magana sai muka samu ta faɓa haga na ha sai mu mai sheka ala man qalaha akan wanda ya kaɗe ta man kana ne kuma min insani inda mutum ya kai idan dan adam ne haka za mu mai da ita gare shi aw askalat كأننا توقفنا ولم نجزم بلا علم ولا برهان أو أشكلت ko maganan ta ɗaure ga maganan ta kasa gano ma'ananta wanda saƙo take isa ba ka shirya masa ba mace ka lissafi ash'arat anna ta daure mana ta rikice kenan ba mu gano ta ba tawakkafna sai mu tsaya walam najazin bila ilmi ba mu yin riko ba da ilimi ba wala burhani ba mu karɓar magana ba da dalili ba هذا الذي أدى إليه علمنا وبه ندين الله كل أوان hadha allazi adda ilmuna ilayhi wannan shine inda ilimin mu yake in magana ta zo ba ta annabi ba sai mu bincika ta in ta yi daidai da qur'ani da hadisi mu karbe idan ta saba da qur'ani da hadisi sai mu mayawa ne ita idan ta rike ce mana ba mu gane ba ta yi kamata nan ta yi kamata nan yin mutum ta samu tsaya a kan samu aiki da kyau wannan shine ilimin mu ilimi bangare na uku kenan ku wa bihi nabinullah da wannan za mu yi da'a ga Allah kulla awan da wannan ilimin muke bautan Allah fa huwa al-muta wa amruhu al-ali ala amri wa wa awamiri sultani fa huwa al-muta'u wai

saboda kana domin annabi huwa al muta'u wa amruhu al ali umar min sa shine koli kan duwani umar ne ala amrul wara daga ne duniya kam da awamirin sultani ne manzon Allah sama da umar ne gwamnati yake sama da umar ne umar ne manzon Allah sama da umar ne gwamnati yake ba yadda za a yace gwamnati ta ba da umarni safanin umarnin manzon Allah mu saurare ta Ballan da ya ce yanzu majalisar ɗinkin duniya za ta koya mana sallah sai ta kai ta dai koya wanda za ku koyawa amma ba mu manzon Allah ya ce mu yi sahu mu haɗa kafa da kafa ya ce mu yi jam'i biyar sannan majalisa ɗin za zace a kai jam'i idan ku kai jam'i za ku mutu hmm? kai kai da mamaki shi mun yi jam'i za mu mutu to shi na ai wannan mutuwar ita ce aula biya kuma ka samu wai har wasu su zo suna maganin Allah ma ya faɗi Allah ya ce an kun yi kun kashe kanku wanda ibi ki saba wannan doka ya saba wa Allah a samu cikin waɗanda ake ce musu wai malamai professor shi ya yi mamaki ya ji kunyan malaman ne musulmi, ya kunya ake yi ake masa musulmi. kiristoci sun ce tun da su lafiya ake nema sun soke coci ba za su je a wannan musulmi kai ka ce kai sallar juma'a da an yi malamai ana malamai دول ان كان ختم لمن ما لا علاقة وانت تكرر صحيح النبي فهو المطاع وأمره العالي على أمر الورى وأوامر السلطان وهو المقدم في محبتنا على الأهلين والأزواج والأزواج shani annabi muke gabatarwa fi muhabbatina wajen son mu za ka ji balarabe ya ce ka abi wa ummi ya rasu da ka abi wa ummi gasto ana dake baba na ma da mama na so na ya fasa kafin ni kuma in fashe su sai shi ne abin gabatarwa wajen so alal ahali na kan yadai da maza da ‘ya'ya. Wa alal ibadi jami'ihim hatta alan nafsillati kadaban mahal jambani. Haka nan wa alal ibadi ana fifita manzon Allah akan bayi kaf jami'ihi. Hatta alan nafsi har mutum zai fifita manzon Allah akan rayuwarsa. ta kada zan mahaltan tambani wanda kirji ya taro su wannan ka dubi uhudu wannan uhudu za ka haka babbai makamai suka kada sai da aka koma mutum na tsare jifa na tsare duka da kirjinsa ya na alaƙa ya ko ko ya yi kaɗan eh eh ina tasa'in da biyar kaje wala wani ya ta ƙara tasa'in inda biyar මේ පව් ඈ තමිනු ඒシーン දැක්කේ කියුවා فقط قول الرسول وحكمه وعلى الرؤوس تشال تشال على الرؤوس انا يا ما تكن كاي كتري جاني ليس كاغا هنا اذا ga wannan nan ba ga shi ya shala mayafin ba yanzu inda dafi ya ciki ai ga zai halaka shi da zai yafa kafi ya faye da duduwa to idan magana ta dace da magana manzon Allah ya fata muke a kanmu yadda za ka tafi kube ka kofa haka muke ɗaukar magana manzon Allah mu ya fata a jikinmu me ya